وكفى والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واتقى يا كريم واغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan mun gode wa Allah Ubangijin talikai madaukakin sarki wanda ya ba mu kyauta na addinin musulunci ya kuma fifita mu da zuwan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Muna tabbatar muna shaida ba wani Ubangiji wanda ya kamace a yi masa da shi Allah. Dukan abin da ake bauta koma bayan Allah duka batani kuma karyani. Muna tabbatar muna shaidawa annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bawa Allah ne kuma manzon Allah ne sira da amincin Allah su tabbata gare shi da shi da matansa da abokannansa da duka waɗanda ke kokari dare da rana su bi matattaki na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama zuwa ran tashin alkiyama Allah ka samu na ciki. Yau shine rana ta asabar watan safar yana da kwanaki goma sha bakwai dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar yau safar na da 17 1445 years da manzon Allah sira da amincin Allah su tabbata gare shi ya bar makka ya kai madina wanda ke daidai da kwanaki biyu na watan Septemba 2023 second September 2023 a cikin masallaci na Imamu Malik daga unguwa da ke tsakanin Mamobi da Nima a kira Ghana wanda ake ce masa Hamburg wurin muke wanga karatu cikin masallaci na Imamu Malik muna roƙo ubangijin mu Allah wanga karatun da muke yi yau da kullum Allah kai ne mai kyauta kuma kai ne mai tausai mu da muke wanga wa'azi Allah ka ji tausan mu ka tausaya mana ka sa mu yi saboda kai ku da kuke jin wanga wa'azi ubangijin Allah mai tausayi ya tausaya muku ya sa ku yi aiki da shi kuma Allah ya sa wanga zaman da muke yin cikin masallaci kowane rana asabar tsakanin magrib zuwa nisha. Allah ka sa wanga zama ya yi muna shedaran tashin alkiyama idan ba manta ba yau shine cikon karatunmu na uku game da rukunonin musulunci game da gimshiki na musulunci shine ababai waɗanda musulunci ke sai kai wanda ba zai yi musulmi ya yi wani ya bar wani ba ko ya ce yana kokari cikin wani idan bai yi wani ba ba laifi bai yi haka sabida da wannan musulmi zai zamo musulmi cikakke shine mutum ya zamo ya fadi kalimatu shahada ya ba da shaida cewa Allah ilaha illallah ba ya tabbatar ya shaida ya yadda babu abin bautawa da gaskiya fashe Allah wa ashhadu anna muhammadan ya tabbatar ya shaida ba ya shaida annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa Allah ne kuma manzo Allah ne bayan mutum ya ba da wanga shaida guda biyu ya tabbatar da kansa a cikin addinin musulunci bayan wannan mun yi bayani wanda kuma zai ba da shaida cewa ba wani sarki fashe Allah manzo Allah sira da aminci Allah su tabbata gare shi bawa Allah ne kuma manzo Allah ne ya zama da mai shin ne fadi wannan magana ya san me yake fadiwa ba fari la ilaha illallah kawai ba ne, ka fari shi aliman bi ma'ana ya fari kuma ya san ma'anan shi wa aliman bi muktaba ya san abin la ilaha illallah ke kira zuwa ga kuma ya san abin la ilaha illallah abin da ke bata shi muyi bayani muka ce wanda kuma ya tabbatar wa ash'adu anna muhammadar rasulullah na tabbatar na shaida na yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne mai shi ba da baki kawai ba shi mai zamana kaman bayan ya fadi wannan magana a same shi ta'atuhu fi ma amar yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da manzon Allah ya hore abin da manzon Allah ya ce ayi yana yi wa tasdiquhu fi ma akbar abinda manzon Allah ya ba da labari abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari aka ce annabi ya fari tasdiq yana ba da gaskiya yana gaskatawa inda yana so annabi sallallahu alaihi wasallam na gaskiya wajitinabu ma naha anhu wa zajar a sami mai shi yana gudu yana soro yana bari abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha anhu abinda annabi ya hana shi ya bari abinda manzo Allah ya ce ya bari ya bari to wanga shine wanda ya tabbatar kuma shine wanda ke yi wa annabi biyayya ma'anan shi kenan ba fadi wada baki kawai bane ka yi aiki da shi in ka ce la ilaha illallah ka saya kan wannan ba wani sarki fashe Allah kada ka yadda ka shiga turu <coughs> kada ka yadda ka karye wannan la ilaha illallah da shigan bokaye kuma da yadda kama abin da Allah zai yi wani kuma ya yi kaka yadda haka bayan mu yi bayanin wannan shine rukuni na farko shine pila na farko shine gimshiki na farko wanda ke rike da addini na biyu muka ce wa iqamis sala bayan ka faɗi la ilaha illallah ya kamace a same ka mai sallah a same ka kana sallah amma ba sallan ba iqamis sala kad iqamatis sala ay al muhafazatu alaiha a same ka kana cikin wa'anda ke kiyaye sallah shine waɗanda kana cikin wanda ke sallah kan lokaci ba daidai bane cikin addini musulmi ya bari lokacin sallah ya wuce shi she dai in yana da wani anzari yana da wani excuse wanda Allah ma da kanshi ya sani kamar mutumin da ke kwana mutumin da yayi bacci she kwanan ya wuce da shi kamin ya falka kamin ya tashi na daga kwana ya iske an kare sallah kaga wanga bawa Allah yana da hanzari <coughs> yana da hanzari wuri ubangijin mu Allah sayilin nan kuma mutum wanda lokacin sallah ya kai lokacin sallah ya kai she cikinsa ya juye yana so ya shiga bayan gari mana zai shiga bangida zai kewaye zai je gyara jikinsa cikin kusfa kami ya kare gyara jikinsa ko cuta ya fita cikin jikinsa kami ya fito cikin wannan bangida ko kusfa an kare sallah wani yana da hanzari ko ya samu kanshi wani wurin da ba shi kusa da wurin sallah yana cikin mota motan bai saya ba har kamin ya kai wani abu dai ne haka <clears throat> amma kan banza idan mutum kana wasa da sallah kana wasa da daya cikin rukunonin musulunci bille ma a ce kai baka sallah mako da ya wuce mun yi bayani al'ahdu alladhi bainana wa bainal kufri wash shirk as faman tarakaha faqad kafar alkawalin da ke tsakanin mu da mushrikai da kahurai shine sallah wanda duka ya bar sallah me shi ya zamo arni Allah kiyaye yanzu yau za mu duba ciko na uku amma mun jima kan mu mun saya kan karatun sosai a wurin wani rukuni wanda yake musulmai ba su ba muhimmanci ba bi ma'ana musulmai kusan kamar wannan rukuni mun yadda shi na rukun na shi ne wa ita zaka shi ne mutum ya ba da zakka idan ka zo wurin la ilaha illallah alhamdulillah muna kokari muna tabbatar da la ilaha illallah fashe waɗanda cikin suke shigan boka da wayanda kuma Allah ya jarabce su su sun wuce masayin boka suna zuwa har wurin church suna zuwa wurin pastors suna zuwa wurin arna neman biyan bukata iyayenmu mata ku ji tsoro Allah zai yi ka zama musulmi ka yi rayuwa musulmi a cikin idon mutane amma ka bar duniya kana arni saboda aikin na kai iyayenmu mata a kiyaye cikin wanga zamani ba mu san me kuke so ba iyayenmu mata da buduri ba mu san me suke so ba da wa'insu 'yan siyasa ko ba wani lokaci zaka same su cikin church suna neman biyan bukata anno arna wanda bai da shiya zai yi baka wanda bai da shiya ya baka a bai yi baka jama'a mu ji tsoro mu Allah muna fadin la ilaha illallah cikin kiran sallah muna fadi eh, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah muna fadi wa ashhadu anna muhammadar rasulullah muna fadi wannan kuma cikin kira sallah da tayya da ta da ikama muna maimaita kullu saboda kowa ya gane saboda kowa ya gane yaran mu kuma su gane kama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba diyan Allah bane ba abokin Allah bane annabi muhammad manzon Allah ne saboda kada a rika shi a yi mishi bauta daga baya kamar yadda aka yi ma annabi isa bauta ana la ilaha illallah mun gode wa Allah sannan wa ikamin sala in ka zo wurin sallah alhamdulillah ana kokari ana kokari sosai amma ka zo wurin wa ita izaka wanda shine wa'azin mu yau wa ita izaka ka zo wurin ba da zakka zaka samu musulmai ba su bashi karfi ba kuma yana cikin yana cikin rukunonin addinin musulunci yana cikin five pillars of islam in an ce zakka wanda yake zakka ya zo sannan hajji Ikamin sala wa in zakka sannan somu ramadan sannan hajji zakka ya zo na uku saboda matsayin shi da darajar shi sannan ma ramadan ya zo sannan hajji amma mun tuma kan batun zakka muna hajji muna azumi me yasa zakka rukuni ne cikin rukunoni na addinin musulunci in an ce zakka hiya ibadatul maliyya faradaha Allahu ala man malaka nisab wa hala alayhi alhawl zakka shine wata bauta bauta ne na kudi bauta ne na arziki wanda ubangijinmu Allah ya aje shi dole kan wanda duka ke rike da arziki arzikin kuma malaka nisab arzikin nan balaga nisaban arzikin ya kai adadi ya kai iyaka yawan shi ya kai matsayin fidda zakka wahala alayhi alhawl kuma shekara ya je ya juye ya zo ya iske kudi wannan kudin nan tudfa lil fukara kafin da wannan arzikin ka ba talakawa wal masakin sannan kuma da wa'anda ba su da shi muna da talaka muna da muna muna da fakir muna da miskin miskin na da sauki da fakir in an ce miskin shine wanda yake aiki yana jujjuya arziki yana kokari yana samun pay ana biyan shi yana aiki ana biyan shi yana da abin da yake yin fine shumeka ni kafinta ni watchman ni mason ni yana aiki teacher ni driver ni taxi driver ni yana aiki yana aiki plumber ni amma abin da yake samun na arziki wata beye yana biyan bukatan shi ai kun san suke da yawa cikin duniya ko yana da kudi yana aiki amma aikin shi beye ya biya bukatun shi yana dabara kenan ana ce mishi miskin wanda ke da shi amma bai kai shi to in an da zakka an ba shi wani kaka ce yana aiki kada ka ce yana aiki wanga yana aiki ba mu ba shi zakka a kaka faɗi haka yana aiki aikin nan bai kai shi to wannan bawan Allah shi ma za a ba shi zakkan nan wani amma in an ce maka wanga fakir in an ce maka wanga talaka ni in an ce maka wanga talaka ni to talakan nan shi ne wanda bai da abincin yau bai da na gobe bai da abin yi shi nashi na da karfi nashi na da karfi ya fi na miskin kamar da Kur'ani ya tabbatar cikin tafiyar Khidir da annabi Musa malamin annabi Musa da Allah ya ce nemi ilimi wuri shi ya tabbatar ma annabi Musa kamar jirgin na na bata shi wannan jirgin na su yara ne masaki wanda yake talakawa kaga suna da suna suna da suna da jirgin da ke aiki yake kawo musu kudi amma an kira su ya talakawa imana yana kawo musu arziki amma bai kai jama'a me yasa mutaninmu suka da zakka me yasa mutanenmu suka fidda zakka cikin bauta wallahi da ana ba da zakka kamar yadda Allah ya ce a ba da zakka ina tabbatar muku da talauci ya rage da talauci ya rage cikin zamantakewar musulmi mun yi bayani zakka ubangijinmu Allah madaukakin sarki yana gaya mana cikin alkur'ani ya ce khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ya ce wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ubangijinmu Allah na ba mu labari cikin alkur'ani ubangijinmu Allah ya ce khudh min amwalihim sadaka ubangijinmu Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadakatan manzo Allah ka karbi cikin arzikin masu kudi khudh karbi karba by force me yasa wanda duka kudin shi ya kai ya cire zakka zamanin manzon Allah ya san kaman alajin ga da ajiyan ga sun kai su cire zakka sai lokaci ya kai she me shi bai cire ba kaman wanda ke da kamfani ko yana da wurin aiki ko shagon aiki zakkai ya kai manzo Allah na aika wani a karbo da karfi domin odani khuz karbi akwai bambanci tsakanin sadaka da zakka wa'yansu sun juye sadaka sun musulmai wa'yansu sun juye zakka matsayin sadaka yana ganin kamar yana bada da alkhairi har ka samu wani sadakan shi ma na da yawa ya fi zakkan shi amma bin ban tausayi sadakan nan bai ta da zakka kiyama eh kamar zakkan shi shekaran ga zakkan shi shekaran ga da zakkan shi na shekaran ga ya tashi 10000 su cedi amma bai cire zakkan kamar zakka ba amma ya yi alkhairi 800 miliyon. kaga ya fi irin zakkan shi kamar guda guda takwas kenan wallahi la'azim bai tanyen shi kiyama an kama shi zakka shine abin da ya zama dole cikin kuninka da Allah ke ce ma manzo Allah surati tauba surati tauba alladhina yaknizuna zahaba surati tauba da Allah ke ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaka nace abu da alladhina yaknizuna zahab khudh min amwalihim sadakatan tutahhiruhum annabi khudh min amwalihim annabi ka karbi cikin kudin su sadakatan annabi karbi sadaka karbi me karbi sadaka shine zakka tutahhiruhum annabi wannan zakan nan ka salkaka su da shi ka wanke su wa tuzakkihim ka fidda musu daudan da ke tare da wannan kudi in ka karbi wannan kudi hannunsu ka kare wa salli alaihim kai musu addu'a inna salataka sakanun lahum addu'an na kai za ka yi ma masu kudi wannan addu'an ya kwantar da hankalinsu dama nan ku ji tafsiri da kyau kowane lokaci mutum ya yi maka arziki kowane lokaci mutum ya baka alkhairi surati tauba aya 103 Allah ya ce khudh annabi ka karbi min amwal ka karbi cikin kudin su dole dole mu yi bayani wani lokaci za ka karbi wannan kudi wa zakiyim wannan kudin ya salkaka su domin mai neman arziki a kodin su ababen da mai shi ka yi na kuskure idan mai shi na yawan zakka zakkan zai wanke mai wannan kuskure kuma zakka shine annama wallahi lazim wallahi lazim wanda duka ke fidda zakka cikin shago wanda ke fidda zakka cikin kudin shi wani lokaci kudin na hau kuma wanganga ina gaya maka ni ka tiraye ka duba cikin duniyan ka tukuna ka tiraye ka duba cikin duniya yanda Allah zai yi da kai idan kana fidda zakka kuma ka sani zakka kade mai zina ya yi zinate yana da laifi wurin Allah amma Allah ya aje wannan laifin nan kiyama ko cikin kabari Allah ya mishi azaba mai girman kai mai hasada mai kashe mutum kowane laifi ubangijinmu Allah madaukakin sarki yana giranka kiyama ya kama ka amma ni laifin da ni na gan kamar Allah na tun kama mutum duniya nan ya karbi abin shi sannan ku ga mu kiyama shine zakka wallahi wanda bai fidda zakka Allah ya cire cikin duniya bi Allah zai saka maka bala'i wanda zai fidda zakkan ya fi ma zakka kuma kayi bashi ina fatan gane wannan kudin da ka aje ba ka son ka fidda na Allah nan Ubangijinmu Allah zai fidda abin shi da bala'i zai fidda abin shi da bala'i wanda ce amalan ah, ni na cire zakka kowace shekara a mamalar last year store na ya kone me nayi wannan naka jarabta kenan Allah ya taya sun kake taya sun amma na gaya ma wanda to jama'a me ke kawo ma mutum ya rika kudi bai so ya cire ina tambayan kwanshi yau kudin da ke cikin akawuntunka, kudin da ke bakin zaninki kudin da ke cikin fonunka kudin da ke cikin dakinka ina tambayanka kudin kana da ikon shi in dai kudin ya zauna har sabon wata Allah ya so ya zama yi domin kana da mai kana da yara kana da sisters kana da kanka da kanka in ubangijinmu Allah ya sa in dai kaman zakkanka ko sadakanka ko alkhairinka da za ka yi wa Allah kamar thousand gana dole ka cire baka cire ba sai kana rike da kudi kamar 10,000 gana 100 million ko 1,000 dollars kana murnan kudin kaje baka fidda abinda ya zama dole cikin kudin ka cire ka cire baka cire ba na hakkin matanka na hakkin yayanka na hakkin mutanen talakawa sannan wanda ya zama dole na zakkan talakawa baka cire ba kana naka ne a tara a tara a tara a tara she Allah ya ga dama ko diyanka ko matanka ko ke da kanka kaje kai lab she addibi ya maka wani ciwo wannan ciwon nan in za yi operation shi ana neman 2000 dollars daga she doki 1000 kan nan ka kuma fara neman 1000 ashen kudi ya zama ma Allah ni ko ashen kudi ya zama Allah ni kana rike da iPhone wanda ubangijin mu Allah madaukakin sarki ya baka za ka cire zakka shekaran ga na gaya muku nisabi zakka dubu ko yana da wuya wanda za ka cire zakka shekaran ga zakan ka thousand ga na baka cire ba she phone ya kife ya fadi screen she fashe akwai dai su phone screen su kawai eh suna kai 2000 ina kai sai jama'a hanyoyin da Allah zai bi ya kwace kudi hannu yana da yawa ko to ka ji tsoron wannan Allah ka fi da wannan zakka dama ku ji mini aya na na biyu kamin bude muku batun zakka sosai saboda ba cirewa zakka ba cirewa ubangijin mu Allah yana gaya mana cikin Qur'ani game da zakka barin doko ayan gaba daya Allah ya ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda sai ce wala yunfiqunaha fi sabilillah ubangijin mu Allah na bamu labari yace wallazina yaknizuna adh-dhahaba ay yumsikunaha wayanda cikin duniya Allah ya ba su arziki yaknizuna suna rike da arzikin nan wala yunfikunaha fi sabilillah ba su fidda arzikin kan anyan Allah ba su fidda shi cikin neman aljanna na wurin sadaka wanda ba dole ba ne amma ya yi ya taimaka ma maraya ya gina rijiya ya gina masallaci ko ya taimaka ya gina yana fi sabilillah yana taimakon mutane bai yi haka nan bai ba matan shi ma hakkin ne zama dole cikin kuɗi bai bayarwa sannan ma hakkin Allah da Allah ya aje na talakawa bai bayarwa jama'a wanda ke da kudi duka ya san kudin na akwai hakki akwai hakkin mutane Allah bai yi wa ya ba kowa kudi o. kudi wani na bin kan wani jama'a muna batun zakka wanda ba cire wallahi ba cirewa domin wanda duka ke da 750 miliyon ai zakka ya kama ka inda shekaranka ya kewayo ka imajin kamar kowa za shi hajji don bai yi wa mutum ya je hajji 750 miliyan nawa kenan 70 nawa kenan 75 75,000 75,000 bai yi wa mutum ya je da shi hajji shi yana kuda binci kuma kore isa kaddara kan mutum wuri wuri eh, sunan shi eh, 100 kenan wuri 1 million kore 100,000 Ghana city zaka ya wuce ya wuce kura inda shekara ya kewaye sannan ka biya ka yi tunani da kowane musulmi zai fidda zakka na hajji kawai ya bayar sannan su wuce hajji da nawa za mu tara kudin hajji shekaran ga an gina hospital an gina university na sabon shekara an gina university na sabon shekara alazai na bayar suna wuce su koma gidan a gina da shi su dawalinmu bai kare ba dawalinmu ya kare ko kuwa a taimaka ma talakawa wanda ba su da shi cikin gari da wahalan musulmai ya kare amma ba su cirewa Allah ya ce fa bashiruhum bi azabin alim wanda ke da arziki mai bayarwa fa bashiruhum a bashi labari bi azabin alim game da azaba mai sanani na tashi alkiyama Allah wani azaba zaka yi ma wanda ke da kudi bai cire zakka jama'a ku ji sister ki ji da kyau wani azaba Allah zaka yi ma wanda ke da kudi amma lokacin zakka ya kai bai cirewa wani azaba za yi mai Allah ya ce a gaya mai cikin Qur'ani surati tauba kenan surati tauba nake karantan ga aya 34 34 Allah ya ce fabashiruhum bi azabin alim a bashi labari na azaba mai sanani 35 Allah ce yau mai yuhma alaiha fi nari jahannam ranan da zamu azabtar da shi da kudi zamu doki kudi shi mu yi mishi azaba cikin wutan jahannama zamu doki kudi shi yuhma alaiha fi nari jahannam zamu doki wannan arzikin mu mai da shi karfe mu kona shi da shi cikin wutan jahannama azab yau mai yuhma alaiha fi nari jahannam zamu doki wannan kudi mu yi shi kamar karfe mai nauyi mu sa cikin wuta ya yi ja ya yi baki ya yi bulu mu azabtar da shi cikin wannan wutan jahannama fatukwa biha jibahum za a yi shi kamar press iron abin gogi kaya a goga da fuskan kanji Allah tukwa biha jibah za a doki a goga tun goshin shi da fuskan shi duka ana goga mai kan fuskan shi kudin nan kenan wa junubuhum nan goga fuskan shi a goga gefen shi kuma ta dama wa zuhuruhum sai a goga bayan shi kuma na zai kife yanzu Allah ya ce wa zuhurum sai a goga da shi Allah hada ma kanaztum li anfusikum Allah ga kudin da kuka boye ku cikin duniya fadhuku ma kuntum taknizun yau gashi wannan arzikin na an mai da shi azaba ku dandana wannan azaban abin da kuka boye cikin duniya na hakkin talakawa ba ku ba su ba jama'a mutum akwai kowane kudi ka samu Allah bai ba kowa kudi ku ji da kyau Allah bai ba kowa kudi zai yi Allah ya doki kudin mutane sa annunka akwai wani family akwai wani jama'a Allah na dokan arzikin su ya baka saboda ya san ya baka sistan ka ta ci abinci ya san ya baka kanin ka je su ya san ya baka abokin manka ta yi operation nan Allah ya san wannan ya san ya baka duba ina tambaye ku wani ba ku sani ba Allah ba abin da ke da dadi duniya abin da ke yi mani kyau cikin aure ni aure da ni nayi abin da ke yi mini kyau cikin aure fa shine shigo daki ko shigo gida in zo in iske matana da yarana suna ci abinci ko suna suna breakfast suna ci abincin safiya Ina min kyau in na duba su kamar shida na duba su she hankali ne kwanta na gaisa eh su six nike abinci eh nike ji daji ina ciyar da mutane six ka zo ka kara kanuwanka da wani babaniyanka da wani sistanka da wani abokinka abba alhamdulillah inda Allah ya ga dama ya juya shi ai ta ke. mutum ya sha yadda kare wani riwaya ce karuwa ce ta shayar da kare Allah ya yafe mata karuwancin ta ba ta aljanna sheke ka ciyar da mutane da safe da rana marance ka da wani takaici da kudi wai wanda duka ke bada arziki saboda Allah akwai wani farin cikin da kake samun duniya sannan lahira amma yadda Allah ya yi duka mutum mai son kudi ne wato hibbunal mala hubban jamma mutum mai son kudi ne so na tari kuma da yawa wallahi mutu mutu mutu ba ga kudin na ga kwashe dakin wata ba ni na ce kudin nan nata ne ni na ce nata ne kami a gwada kaman sata ne ni dan na sai kan amma abba abba it's too much now mutum guda mutum guda cikin gana ana cire kudi masu ya kira ya kudi ana masu ya bata wallahi an kira aka ce muna next day wasu gari kun ji abin da ke ciki dollars cities pounds euro duka an tara cikin to yanzu ba kari je nisa kun da aka yi daga gabon kun da aka yi gabon wallahi sojojin Ghana wanda ke jin Hausa ya translate musu sojojin Ghana ka ku yi ku domin Allah ka ku yi ku ku bar mu haka nan kwanci hankali ya fi muna ku wallahi aka yi ku ba mu wazi mun yi wazi sun yi su hana mu wazi kuma wani ginin na kake wani soja ya yi gada mai kamar shi yana son ginin na kawai ya karbi do an block constitution an dissolve parliament ku ba ku taba gan ku ba shi yasa kuna yana da kyau an dissolve parliament nan a ce long in an komo da fara sabo kuma kenan yasa in dai gidanka ko gidan babanka da ke cikin nima in yayi mai kyau sojan nau shi ya karbi gida ya kore ku kamin a yi sabo ya kwace gidanka ka ku yi ku ku bar mu haka nan mu zama da peace mu da manyan mun je mu gamu gaba Allah nji yaran nima wan sere gana manyan sun doki kudin duka kuma sun doki light da sun doki light da ya sunan shi da ruwa kana zuwa karbi light bill jama'a sarkin gabo ana fama da niger ana fama da niger banda burkina faso banda mali banda ana fama da ya zai allah allah gabo kuma sun shiga sun sa kai african leaders allah ji tausayin su sojojin ran da suka yi kunowa sun bude suka shiga dakin sarkin nan na rasa da Allah kudi da bag bag na ke travel shin nan bag bag na ce duba bag sun fi 50 kudi zalla guda cikin su kuma dai bi cikin daji bayan pick up sai su zuba kayan basa basa kamar da zai tafiya shi ma bag bag shi ma an tare shurin gashin shi duka fari shi ma shi bag ana cire kudi aka bude bag kudi zalla ke kade ana wahala traffic light mutum kenan na ce mutum kenan aka Allah ya yi mutum ji da kyau mutum annabi ce wala yamla fami bin adama illa turab wai mutum bai taba ce na koshi oh yanzu dai alhamdulillah bari ya alkhairi bari yi kirki wai sai ranan da aka bisa mutum yayi firi mutum zai roke kudi mutum zai roke Allah ya bashi kudi ya ce Allah ina rokanka ni zama nan ga kamar da ni nake faɗi na ce ni Abdulrazak Idris Alhassan Sandu in na samu 100,000 dollars na tashi wasa wani wa abba malam kudi kankanin ga ni wanda nake son ki ba aiki eh yayi mini arin mutu amma wani na yarke da irin shi guda guda kamar 6 ya je hang kan shi wai shi bai da kudi ya short akwai ne na taba zuwa wurin shi mai businessman ne na tambaye shi na ce kaman alhaji kaman kai don bai dariya bai komi yayi basa yayi rami yayi basa menene wai sun yi business ni yana expect kudi na dai shigo na 6 billion ne she dan wani shi ya cuce shi ya ba shi 3 billion riban shi 3 billion dan wani ya cuce sabi ya ci abinci <laughs> mutum kenan wato ibunan mala suna son kudi wasu shirya zaka Allah yana da kudi matan shi na jin yunwa bauya Allah wanda duka mijinta ke da kudi yana boyewa yana rowa ta sata wallahi in ji annabi Muhammad cire cire inda mijinki mai rowa ne kuma yana da shi amma kake cire cire wan ba heart ba ni na ce ba hadisi ya zo na Nana Aisha radiyallahu anha yace anna hindu bintu utba qala ya rasulullah inna aba safyan rajulun shahid annabi miji na abu safyan namiji ne wanda yake shahih shuh ya fi bukhul in an ce bukhul shine mai rowan kudi amma shuh yana rowan kudi yana rowan komi kuma yana neman kudi da yawa miji na mai rowani laisa يعطيني ما يكفيني وولدي waladi illa ma منه annabi bai ba ni da yara na kuda abinci shi mun ga ya aje mu cire wani ciki wa huwa la ya'lam fa bai san mun cire ba wannan muke rayuwa da shi annabi ya ce mai annabi ya ce mata khudhi ma yakfiki in ya aje kudin ki cire wani ciki kaki bari sani wa waladaki bil ma'ruf amma da ki cire ki annabi kuma na da fast kaji wanda ki <laughs> wanda ki cire ki cire abin da zai muku daidai kaki ba hat to akwai namiji wallahi aje wa ma ya account ah to namiji ya account namiji ya account naman da ke cikin miya eh wallahi namiji ya kidaye naman da ke cikin miya da shi je sai ma wuta aka yi da shi abinci ya kidaye matan ta yi abinci bata san ka kidaye ba sun ci yau sun ci gobe sun ci tedi de sannan yake ya je duba cikin silban nan wasu sauran nama 5 yake tambayanta ta ce a wani magana kake tambaya ne wai sakaran jiya ni da ke da yaran mun ci kaman 4 na ci biyu kin ci guda yaro ya ci guda jiya kuma mun ci yo ita bata san ya kidaye ba sai na kidaye ke to wanga namiji ya je kudi bai ka sata akwai dai sun maza zuciyarsu ya bude namijin da matan shi ke wanke kayan shi kaman ba bata taba samun tensi da ba ke mai ta ido namijin da matan shi ke wanke kaya ko abawa ko diya ta wanke kaya yau ta wanke gobe ba ta taba cire tensi da cikin kutukunka ta doki ba ko ta ce baba gashi ke mai jaido ne dama wallahi an yi kudi ne a ci amma wallahi in baka ci ba an ci maka jaido ya bari ba su ba matan su hakkin eh, tsayarwa wani jaido shi ya kishi da kai shi bai ci ga kudi kamar matan na ga kama ta da wanga kudi familin ta na complain wanda sistan ta fito ta yi magana kan facebook isa sista kina da kudi muke wahala sista haya ki family ta direban ta bana complain abba mutum mutum zai ce Allah ku ji mutum zan gana muku mutum abin da yasa ba su cire zaka zan gaya muku mutum zai ce Allah ni in dai Allah ka bani in Allah ka bani 50 million 5000 Ghana cedi Allah na gode maka in Allah zai bashi kudi she Allah ya bashi 5800 an kara mai kai kaga 800 ya fi cire ba masallaci ko irin rabar traffic light Allah sauran 206 Allah ka bani 200 Allah 6 ngare yayi she Allah ya bashi Allah ya bashi 64 she kara mai 4 kai Allah sauran Allah sauran 6 sai 7 da ya Allah na samu 7 da wannan da shan le ba shi 79 Allah 1 kawai baka bani 8 shan le ba shi 84 eh, Allah na jin kunyan kama bare yin nayi man Allah shan le ba shi 98 Allah gani lasuwa wallahi ba roka ka kuma Allah ba ni tu shan le ba shi Allah ba shi 107 million kuma amma Allah bare shi kenan wala yamla afami bin adama illa ran da zai ran da zai ce yayi okay shi ran aka yi aka bisa shi ba ka ba zakka jama'a Domin la ku ji ni ku tanye ni mu duba zakara da wuya sallah fi zakawiya haji ya fi zakawiya eh sallah fi zakawiya haji ya fi zakawiya wani bauta ya fi zakani very easy amma zakani ba su wa me yasa ni na ce maka ku je hausa zan yi bayani zaka na ce wayanda ke da stores tun ma bobi market suna ji ayi tun ma bobi market ga har zuwa cikin akira makwalla duka zaka ya kama sula Allah ba su cirewa shi da su ce maka malam wazin yi dadi shi da su ce malam wazin yi dadi ku cire zaka ku ba talakawa jama'a na ce ku tanye ni mu duba ko zakka na da wuya ku tanye ni ku duba wani abu zakka bi kana wuri zakka shine jama'a ka cire 2.5% ka cire nawa kudi dai muku shi simple kura dai muku shi yi sauki kudin da Allah ya baka kudin na Allah ya baka wannan kudin nan la ilaha illallah ka raba kudin nan ka raba kudin nan guda guda arba'in ka raba kudin nan kudinka ko kanta ka da ka zana kudin na wani na bank wani na gida wani ke ba raba kudin na Allah ya baka nan ka raba shi guda guda 40 ka raba shi nawa 40 ka divide shi 40 ka raba shi kashi 40 ka doki 39 naka ne guda na Allah inna lillahi wa inna sai jama'a ku ji da kyau kowane 100 Ghana ina da nawa eh two cedis 50 pesos 200 Ghana na da nawa 5 Four 400 Ghana ke da nawa 10 cedi <laughs> ko 400 Ghana ke da nawa 10 cedi yasa cikin 1000 Ghana ka cire nawa ka cire cikin thousand Ghana ka cire five cedi ko cikin thousand Ghana ka cire nawa five cedi kuna kuna kuna bi na aka nan ni 2.5% aka nan ni IB sai cikin thousand Ghana nawa mun same shi correct ko mun mistake amma kamar ina min kamar kuskure ne ina ka min cire 100 Ghana nawa kenan 40 eh 4000 ai 10 ba mu nawa gana ba mu nawa 25 20 eh 2000 gana 20 million ya ba mu nawa ya ba mu 50 gana yasa 40 million ya ba mu nawa 100 cities sai zo kuma mu yi shi sauki yanzu muna ne mu buga 10000 gana 100 million Nine school, 2.5%, percent 100 million. 2.5. Kana da 100 million, 10,000 Ghana city, alwani ya ce kan shi, Allah ka samu baka bayarwa. Yanzu da baka da shi ne kan kaya ka bayarwa, bari baka bayarwa. 100 million, eh, kana baka bayarwa la. Ida, Aibi, kamin mutum ya ce ga zakana, 5 million ki karbi sister karbi ki sa a cikin business me shi na da 200 million na wuyan shi saboda Allah ba su cire wala wallahi an mai da shi press iron a yi miki gogon fuska cikin wutan jahannaman ji Allah ba ni na fadi ba amma zakana nan daban-daban an kira sallashe mu duba zakana nan daban-daban don wayansu kuma na kiwo wayansu na noma ba su taba jin kama ko zakka ba ko zakka akwai zakka sosai zakka na nan kashi daban-daban kaman biyar sannan muna da shurutu zakat wanda za mu yi magana kai ko da zakka muka yi yau mun di hajji da alhamdulillah ba dama saboda hajji dai ya zama kamar abin murnan kowa ko ba ka ba sai azumi ramadan wanne dai alhamdulillah ba mu dai kai ina fata an gane amma zakkan nan ne kamar mutane ba su cirewa eh mutane ba su cirewa malam mun ji wazi muna son mu fara cire zakka mun ji wazi muna son mu fara cire zakka malam ya za mu yi in kudin mu yake nawa za mu cire zakka from kudin mu yake nawa sannan wani time wani bai cire zakka shi cikin ramadan a ba haka nan bane in dai zakkan ka na cikin ramadan ramadan ne yana cikin shawwal yana cikin juni july august datin zakka kowa daban-daban ne mun yi bayani shi a gurguje ubangijinmu Allah ka fahimtar da mu bayan an kira sallah an kare Ok, okay

أشهد أن محمد رسول الله هيا رسول الصلاة كاتري هيا على residents I have to الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول bayan mun gode wa Allah muka yabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam jama'a har wa yau muna roƙo ubangijin mu Allah mu da muke muku wazi ubangijin mu Allah mai kyauta Allah ya ji tausan mu ya sa mu yi wazi saboda shi Allah ko da kuke jin wazin Allah ya ji tausanku ya sa kuka ji ku yi aiki da shi muna batun rukunonin musulunci guda biyar wanda wa'isun da aka haife mu cikin addinin musulunci kamar ba mu san wa'isu ba mu abin da muka sani ne muna sallah <laughs> ramadan ne yake muna azumi wanda ke da kudi cikin mu ya je hajji alaji da ajiya abin da mu muka sani da. ha amma batun wani zaka kamar ba shi cikin addini ina ciki kuma dole ne mun kawo ayar da ke nuna kamar wanda ke da kudin da bai cire zakka Allah ya mishi azaba da kudin shi ran tashi alkiyama Allah kiyaye kuma Allah zai saka mai bala'i cikin kudin nan jama'a muna addu'a ma wanda duka ke da kudi yana cire zakka kuma yana sadaka kaga ya gama nawa ya gama biyu to wallahi mai shi da talauci bai kara faruwa kamar da aka ce us never lack mai bayarwa bai kara rasawa da mai Allah ya san na ba wani ba shi kadai ne ci ba wanda ke da family wanda ke da iyali wanda ke da mutane mutanen ka ba su da shi anya aljannan ka ya bude baban ka bai da shi man ka bai da shi anya aljanna kenan naga kana da shi baban ka na da shi kana da shi baban ka na da kudi matan ka na da kudi brothers ka kana da kowa ya hit kai me zaka da kudin ka baka da shi a kana da shi ba su da shi alherinka kenan ka yi musu alkhairi saboda ubangijin mu Allah kuma zai maka alkhairi ya baka ni saboda ka bayar abin da aka baka kada ka rika mutane na wahala dama an ce ruwa da ankura idan ruwa ya cika ko da an yi ruwa ko da an yi hadari mai kyau bai shiga ciki amma in dai ruwa ana diba wasa ba ya zo ba taba diba rijiya rijiya ya kare ba kowane lokaci aka diba ruwan rijiya shi sabo ya zo farin shi ya fi na farko dama aka arziki yake ku turai ku duba ubangijin mu Allah kai ma masu bayarwa kari kai ma Allah kai ma masu bayarwa kari masu rikawa Allah ka taushe musu arzikinsu. su kamar yadda annabi ke malaiku ke addu'a kowace rana amma yanzu zakan nan wane ne wanda zai cire zakka zakka dole ne kan musulmi in kana da aboki arne kaka mishi wanga wazi kaka gaya ga ma ka komi madamun ka arniya madamun ka ba musulmi bane kaka je ka gaya mata an ce akwai wani abu zakka is a blessing in ka cire Allah ya ba, ba ta ciki barta taya tana alkhairi tana kirkinta amma wai zakka na addini ba ta ciki ita ba ta ciki don ba musulmi bace wanda ba musulmi bane bai cire zakka bai hajji bai azumi ramadan bai sallah Allah bai sun wannan azumi eh, zaka dole ni kan musulmi na biyu alhurriya musulmin da ke da incin kansa ke da freedom musulmin da ke da freedom kan shi, ya yi jujjuye shi, ya yi abin da ya ga dama da kudin shi wannan shi ne wanda zai yi cire zakka an yakuna malikal halal an yakuna almal halal wanda zai yi cire zakka ne wanda ke da kudin halali kada ka yi kuskure ka bude shago na bet ka bude shago na tata ka bude shago na giya kana sadda wi kana sadda tramo kana sadda koke kana sadda shisha kana sadda kika a akwai kika kika ya zo wallahi suna shan duka suna jan gulu duka iya ku yi musu addu'o kannin ku ne ku yi musu addu'o. ba yi zeban ba yi zeban shagaran jiya cikin hutuba na ko jiya hutuba na nayi kenan yaro na almajirin makanta na ina son yaro ya fi kowa cikin yaran makanta ya kare makanta ina yaro na da ladabi yana da respect mutum muna wucewa muka gan yaro wurin shaye-shaye kanin shi a kome sister me yake neman nan ga wa mun zo muna neman kani ni inda na taba jin yana shan ni da bai bani mamaki inda na taba tunani ya sha da ban mamaki ni na yaro nan na ga innocent ne wai abokin shi ya mix abin shan nan wani abokin shi ya mix sai ba shi ran ne don muna san muna san coke muna san fanta muna san lipton muna san komi amma halali kuma muna look fresh ka sha ka zama jonka mai ka samu yan sayarwa na Allah ji tausayin inda kowane jonshi za kama mai sayarwa da mun futa nima Allah ya ce maka kaka yi zina yi ni kaka yi zina yi aure ba ai shawar kaka yi zina ya aure an cuce ka na cuce ka ba kaka ce haramu ka ce ka sha liftin ai duka ganye ne wanga ka sha ka yi auka wanga ka sha baka auka jama Allah ya shirye da yaran sai sa in dai wanda ke san da giya wi kika shisha bet tata menene in me shi musulmi ne musulmi ne ku ce mai nace kare cire zakka <laughs> Allah ya yafe bin so ku gaya me saboda Allah ya san da taba ya hit kudi ya yi sakawa ya hit kudi ya buga bet ya hit 2 billion ku ce ma yaron kare ya cire zakka Allah bai karba eh ku ce ma yaron na haka Allah bai karban zakkan shi bai so sannan wanda zai cire zakka ya zama yana da milkin nisab yana da kudin da yake zakka DC ya kaman 170 million new Ghana cedi nawa kenan 17,000 Ghana wanda duka ke da kudin da yake 20,000 Ghana ku ji da kyau ya samu kudin September ke gari ya samu kudin cikin September she kudin na nan har september ne su yayi ni, ya zo ya kama kudi zaka yayi to in zaka kuma ya kama kudi ya kama kudin da kowane kudin da kake control amma kudin da wani ya baka kayi business ba naka ba kana rike da kudi kamar 1 billion amma na wani madamun ka ne na brodan ka da ke turai ne baka cire zakka ga me iya cire cire bai ciskanci da Allah baka cire zakka cikin kudin wani a'a amma ke kudin nan naka ne ka cire zakka hawalani haul sannan kuma wannan kudin zakka in dai kudin zakkan akwai bashi sai an biya bashi sannan a ci da ni zakka in dai bashin ya ci zakkan nan ba zakka kuma ina fatan gane ka ci da light bill ka ci da water bill ka ci da kudin daki ka ci da school fees ka ci da bashi in dai kudi still yana karkashin 200 million ko ya fi ya wuce bisa ka ci da zakka annama ya kuna almal qabilan linnumu ya zama da kudin nan kudi ne wanda yake na abin amfani kamar kana da kana da lori kana da mota kana da gida kana da gold watch kowa ke kowa ke da gold kowa ke da zinariya wanda yake 85 gram wannan zakka ya kama shine cikin kudi na baku don mu kudi muke use ina fatan gane amma in kana da lori kana sayarwa ka cire zakka cikin lori kudin nan ka je lori a sayar maka daga garage kaman biyu ko uku ba sai ba tuku in zake kai an ja ki da kudin lorin nan in dai lorin na kai ka saye shi ka sayi lorin na 1 billion 1 billion she kana sayar shi 1.4 1.4 she ba sai ba har ne siya september kuma yazo lorin na je wuri ka je ka duba 1 billion 1 billion guda uku ka cire zakkan su 25 million 25 million 2000 uh, 2,500 eh, 2,500 ko naka cire ba sai ba malam nesi kuma ka cire kuma don kudi ka yaje nan haka gina gida kuma amma kana da lori guda guda biyar duka kana use ba cire zakka kana da gidaje kaman guda guda 20 duka kana use ba cire zakka ina kana da gold watch kana sa wani ba cire zakka kowane min da kake da in kana use ni ba zakka ciki ina fatan gane amma in kana sayarwa akwai ni akwai zakka jama'a kowa ya sani zakka na nan daban-daban muna da zakati zahab wal fidda zakan kudi zakan gold da diamond eh shine zakan kudi sai muna da zakati bahimatul an'am muna da zakan dabbobi muna da zakka na dabbobi muna da zakati ma yukhriju min al-ard muna da zakkan masu noma zakkan abin da aka shuka cikin kasa muna da zakati tijara al-urud tijara muna da zakkan masu business yana ya sere eh ta bude store tana sadda zanni ina sadda mayafaya ina sadda laptops ina sadda mobile phone ina sadda toffee da milk da sugar provision store kenan jallabiya menene takal zakka ya kama wannan store domin kudin store na ya fi 200 million tun last year to malam ya kai ya zan yi an zo a kidaye miki in baki yayan stock ko ki da kanki kin kulle store nan kaman 2 days ki kidaya komi cikin store nan in dai kayan da ke cikin store ya tashi 1 billion ko 800 million sheki tota, sheki buga 2.5 ki raba kudin na 40 40 ki cire guda naki ba kudi ba kudi an nuna cash kuma lokacin zakka ya kai lokacin kin yake auna wannan kudin da zani ko mayafi ko jallabe ki bayar ko kudi da ke jikin ki bayar zani kayan nana kowace shekara haka zaki zakan nan dole ni ma wanda ke sadda sayarwa sannan muna da zakatul fitr shine zakan zakan abinci zakan mi wanda muke cire sannan mu je idi ko to ku duba yan kudi yanzu sun doki zakatul fitr sun sa cikin zakka ko sosai mai kudi yake zakatul fitr na ramadan she sai shinkafa da yawa she dibiya 50 50 kai 50 gana ko 100 100 wai mi wai ba zakatul fitr daban zakan kudi kuma daban jama'a ku ji da kyau wanda duka ke da dabbobi haya eh, kamin manta dabba samarunanmu da ke kiwon dabbobi ku ji da kyau ba kowane mai kiwon dabba ke cire zakka ba ba cire zakka cikin dabbobin da ake layya da shi shirin sa'ima ba cire ba cire zakka cikin mai kiwon kaji mai kiwon poultry farm kaji ne ina sadda kwanyina bai cire zakkan kaza amma ya cire zakkan kudin kaza eh aina sayar she lokacin zakkai kai ya sayar kudi na aje in ya duba kudin nan ya kai zakka she cire cikin kudi amma ana cire zakka cikin dabbobi kamar rakumi kamar shanu kamar rago kamar akuya Wanda muke layye da su su ake cire zakka ciki ba lokacin mu yi bayanin duka amma ina son tuna ma kowa wanda ke ji na nisa zakka na dabbobin da aka yi layya ana cire maka cikin sa'ima ba cire cikin ma'lufa ana cire sa'imatul ghanam ana cire cikin dabban da yake ciyar da kanshi shanaye da yawa sa ko mu ce shanu muke ce da yawa rago da yawa wanda mutum ke kiwo amma shi kamar da kanninmu da mu ke yin zamanin ga so aje shanaye garke su je su sai eh, bawo dusa chaf su kawo su yi musu allura su yi kaza suna wahalau ka gan shanu na sai kamar da muke gan cikin layya wannan shanayin ko shanayin sun ke guda guda 1 miliyan ba zakka ciki she dai in ya sadda shanaye in ya sadda shanaye kudin na nan wannan kudin ina nan kamar mai haida ki wanda ya wanda ke da gidan sayarwa ya cire mi zaka ba sai gidan ba gidan nan 3 biliyon she ba sai ba shekara ya zo ya ya cire zakan 3 biliyon ko gidan na je ba sai ba she cire kudi shi bayar amma yana rent dakunan dakunan da yake rent ba zakka cikin she dai kama a'a yana cikin yan cire zakka in da ya karbi kudin dakunan nan yana zaune sai zakan ya kai cikin september nan in zai cire gama da kudin da ke aje cash ba saboda rent ba sai sa wanda ke kiwon dabbobin da shi ke kawo abinci ya ba dabba daga gida ko garke ya yi ma dabban alura ya kawo ruwa ya kawo abinci bawo ya je yanka ciyawa ya kawo hakki wannan ko da shanayin sun cika gane duka ba zakka ciki shanayen da akwai zaka ko raguna ko akuya ko rakumi wanda akwai zaka shine sa'ima wanda ake bude su je su ci abincin Allah kun gane wannan yana da garke cikin daji yana bude su su shiga suna ci abincin Allah eh suna ci abinci su sha ruwa kuma cikin dajin nan ya kawo su gida suna fita kiwo kenan eh yanda fulana ke yi wannan su wannan ke ce mami wannan ne akwai zakka wannan dai in dai shanu kake kiwo shanun shanayen sun kai 30 30 zuwa 39 from 30 to 39 sauran gude ke nawa 40 to from wanda ke da shanaye 20 16 15 goma sha biyar goma sha shida goma sha takwas ashirin da biyar ashirin da 25 26 29 ba zakka cikin shanu kaka cire kowane zakka shanun ya kai 30 zaka kama shi 31 32 33 har 39 39 wannan ka cire tabi'a in ya kai shekara ya zo ka cire tabi'a shine shanun da aka haife wanda ya samu wanye ina bin bayan man shi saboda mamma wannan shanu da ka doki cikin shanaye 14 ko 31 ka je ka ba saraka ba wannan ba ba da kudi <laughs> ba ba da kudi shanu da ka bayar ba son kudin ka shanu da ka bayar shanaye tete zuwa ne she ka cire cikin shanaye ka cire wanda ke da wanye da aka haife shi ki shan mamma ka ba sadaka guda sannan in dai wannan in dai dabbobin ka dabbobin na in suka kai 40 ya fita cikin ya fita cikin mi ya fita cikin wanda ke da wanyen nan ya fita cikin diyan shanu da zaka bayar 40 zuwa 40 40 da daya 41 zuwa 59 shi ma sauran da ke nawa 60 20 ya kara kai nan 21 ya kara shi ma ka cire musinna ai matan malahu sanatan ka cire shanu kuma wanda ya samu 2 years yi mi ka ba sadaka saboda shanayin sun kusa 60 sauran guda kawai musaya wurin ina nawa har karshe musaya wuri mu zo wanda ke kiwon raguna wanda ke kiwon awaki muna ce rago wanda ke kiwon rago har dai ragon ya har dai ragunan nan su kai 40 wanda ke da rago 30 38 bai cire zakau kuma ragunan nan wanda ke fitami wanda suke zuwa su ci abinci ma kansu amma ke ke yanka ka kawo ka yi wahala ko 100 baka cirewa kaga addini ko to ce sa in ragunan suka ke 40 40 zuwa mi zuwa dari da ashirin har from 40 har nawa har ragu an ragu na 20 120 dari da ashirin isa wanda ke da rago 100 ya cire rago guda from 40 rago guda 41 rago guda rago guda rago guda ka yi mi ka ba sadaka ba bayar kudi rago ake bayarwa har ragon nan su kai nawa su kai 121 sai ta cikin guda har zuwa 200 shi ka bayar raguna wa raguna biyu shatan raguna biyu shi mai yana na harkar shi sannan mu zo yan kiwo eh mu zo yan noma jama'a ku ji yan noma wayanda ke noma suke noma suna shuki ko su ma sun cire zakka cikin mi sun cire zakka cikin noman da suke yi ba lokacin yi bayanin ayoyinsa amma ubangijinmu Allah na cewa ubangijinmu Allah na gaya mana cikin Qur'ani suratul an'am aya 141 Allah na gaya mana cikin Qur'ani yace wa huwa alladhi wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushat wa ghairi ma'rushat Allah yace ni ne Allah wanda ni Allah ni ne wanda na baku wanda ni ne na baku abin shuki wanda ni ne wanda na ba ku gona gonaki wanda yake ma'arushat wanda ku kuka shuka ko dai jama <laughs> abin da muke cin na cikin daji duka mu muka shuka ko da ko wanda shi Allah Allah tumar sun tashi suke da yawayi akwai wanda mu muka shuka ko wanda kuma Allah ya bare yini. ya tashi cikin daji muna zuwa mu kanta mu yi amfani da shi Allah ya shi muna wannan Wannan nakla wazara mukhtalifan uklu sannan ababai daban-daban na abincin da ke tashi cikin gona na fruit da sauransu Allah ya ce mukhtalifan ukulu wai Allah ce dandanin su daban-daban ne amma ruwa dare da ke bugun su nawa ne guda dajin nan guda kasa guda amma tesin su daban-daban wani na da zaki wani na da dwaci wani yayi yellow wani yayi green Allah ya ce ni nayi muku wanga duka sai ubangijin mu Allah ya ce wa zaituna wa rumana mutashabiyan wa ghairu mutashabi Allah yace kulu min samarihi idan asmara wa atu haqqahu yawma hasadi Allah ya ce in gonan ne ya nuna ka shuka abin shuki shi she tashi yi fine Allah ya ce ka cire abin ka je ka ci daga gida in ka ci wani ka sai ba ruwana Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hasadi sannan ka ba gonan na hakkin shi ka cire zakatkin kenan sai za jama'a ba lokaci فما سكت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر wanda ke gona gonan nan ba shi ke wata ba kun sa ko wani gona kullum ka je kai ni mu dewan gaba mai noma cikin ya ba mu jin yunwa wa ke noma Allah kowa saura kira isa ba mai noma cikin mu hai ba zai bani amma kun san kamar yana wata ware su ko ni na tuna kamar salad ko su cabbage su carrot ko kowane rana ka je kai ni kaje ka zuba mai ruwa kaje ka zuba mai ruwa kana gaggyara ciki saboda yi kyau to wannan nan irin abin da kai ke zuba ruwa in ba ka zuba ba ya bata kullum ya fi kaje to wannan tun da kai ke zuba mai ruwa kana duban shi to wannan nan iya nuna ka cire 5% eh in ka cire saladinka she ka cire kashi nawa kashi biyar kawai eh ka ba ka doki 99 na akali amma wa fi ma sati wa fi fa ma sakati sama amma ke abin da ka shuka nan ba ke ke zuba ruwa ba kana shuka ni ka wuce gida ruwan shi na fito na sama bai ni da kaje gona kamar mi masara ko kamar rogo ko kaman duba wallahi la'azim Allah na nan eh Allah na nan kuma Allah na nan ina tuna da muka je kauye farkon gani na rogo kenan shukawar rogo da dundu farkon gani na da muka je kauye duba in da su shuka rogo itacen nan eh itacen kamar dai kele ni ana yayyanka shi kamar da eh, ke da yanka kara eh kamar ya ke ce karat kyau sarake ni na fada bina <laughs> aka za su yanka shi abi shan sa cikin mi sha sa cikin kasa sha rufe oh shi ke nayo sha jayi kwano oh itace oh itace aka yi yanka aka tutura shi aka rufe da yawa wani rana za a zo a jabe ya fito da itace ya fito da rogo har wani rogo ma ba ya ja Allah ne to irin wannan na adada ke bugun shi sanne ya tashi ba da ke wahalanka ba wannan ka ba da 10% sa masu noma kusan kaman ako aiki kanku ubangijinmu Allah ka ji tausayinmu mu ina min lokaci na kare na amsa tambaya wanda last week aka yi mini na aje na ce in Allah yarda na amsa shi yau wa na faɗi mana ba ka danga na ce ana ba talaka wa awa za ba na sorry eh, in an cire na kiwo aka cire na a kamar mu ce kwatanci wanga talaka ni aha wai ba don wani mai kiwo na kan lan yana so buga mini eh, buga mini smart wai ba wani ya cire zakkan shanun nan yayi ba mai kiwo dai buga mini smart kenan domin yan kiwo na da alkawali tsakanin su in kai mai kiwon dabbobin ya kai wani rayin ya baka wani kada ya doki kamar wannan a kaka du sharp kaka look sharp in dai kamar fulani da ke duba ma ko samarin da ke duba maka talaka ni wallahi yana jin jiki ina manage ne banda wanda zaka bashi na alkawali sai ka cire zakka an cire shanu guda kuma an ga shi mai na wahala shi an ya bashi ba nifi eh an ya bashi amma kada kamar an ba shi zakkan matsayin riban kiwo a wannan bai yi haka nan eh in yana cikin yancin zakka na aka ba shi ya kara wannan ba laifi ko a ba wani talaka haka na gona kuma in an cire shi a ba ma a ba waɗanda ke bukata in ka cire wannan salad domin Allah ku je ku tambayan shuka salad cikin eh, gadin gadin nan Wa ya taba cire salad ko eh, carrot ya cire na Allah ciki kowane salad ya cire ya cire ya cire 5% ciki ya ba sadaka ba su bayarwa a kiyaye Allah ka ji tausayin tambayar da aka min last week na je ban ba da ansa ba shine wai mutum ne ya buga tata mutum ya buga loto shewi she zai ji wazi she yayi tuba amma da yana rike da wani arzikin nan wanda ya tambaya ya zo da zo ba ba laifin ba da ansa yana rike da arzikin wani kuma ya yi tuba ya bari wallahi ya bari malam yanzu arzikin da ke amin shi duka ya zai yi da shi mutum ne ya ci bet mutum ne ya ci caca sai ana wazi ya zo zama wazi sai hankalin yaro ya buga sai yaro ya kuke ce wallahi malam na yi tuba amma yaro na da lori ya gina gida cire man shi cikin zango ya ja sa man cikin gidan ina da wani kudi ma cikin account shi ne ke ci da cacen ne win yanzu yaron nan da ya tuba mun ce sai dai gidan isar da lori ya cire man shi da baban shi a musulunci ya fi karfin wannan ibn taymiya ya ba da jawabi cikin fatawa na takaita shi na zana mana takaita da dalilai amma ko wai sani kamar da eh, ibn ibn taymiya ya ce wai at-tauba kal islam yahdimu ma kana qabla dama ko ya ji idan mutum kristiyan ni mai turu ni arne ni bai sallah yana shan giya ya buga caca ya kashe mutum ya yi loto ya yi komi arne shi zai ce na yi tuba ai mun bare la ilaha illallah ko in ya yi tuba abin da ya yi na loto da kashe mutum da caca Allah ya kama shi kiyama wanda ya yi duka Allah ya yafi musulunci ya musulunci na share abin da ya yi cikin jahilci to haka nan kuma tuba ke share na baya lokacin da muka ce wanda ya yi tuba wanda ya yi tuba ya mai da abin da ya samu na caca duka ya yi kwana waje ya je fara ka, to wallahi ba tuba ya zama tamfir amma biyu ne an sanga akwai different akwai bambanci tsakani eh, wa in kana al malu ya'khudhu ba'da at-taubati qadra hajatihi ibn taymiya yace wai idan abin da ya samu na kudin nan ya samu kudin nan an bashi ne da yadda da agreement an bashi da yadda an bashi kudin da yadda to wai a gaya mai wannan kudi in yayi tuba ya yusu kudin nan abin da zai satisfy shi kwatanci wanda ya buga bet ya yanka ta ta ya buga loto shi ya win kudi ai ana bashi ne ana bashi kuma a congratulate shi ko dai yasa an bashi da yadda ba wai ya kwace bane an bashi ne an kida ya ka bashi kun gane wannan ko to wannan nan an bashi da yadda yo ya win ne amma yanzu da ya tuba fa kudin na da yawa gidan na nan ya sase fili malum mawai in yayi tuba yayi amfani da arzik yayi amfani in yayi tuba yayi amfani da arzikin nan wanda zai biya bukatan shi kamar gidan da yake ciki yana da gidan nan yana da gidan yana da gidan cikin kudin loton nan kudin betin nan to malum sun ce ya cire gidan gudan da zai use cidan man shi da matan shi ya cire gidan da zai use sauran nan is too much ya sayar ya sa cikin aikin alkhairi ta neman gafara kudin da ke tare shi motocin ne sai cikin cacan nan suna da yawa wa cikin zai yi sai cire wanda zai yi sauran nan ya sayar ya sa cikin kudin aikin bai da wani lada ya cire abin da kare koma back to talauci ina fatan gane isa wannan jawabin shi daban da wanda shi ma yayi haramu ya samu yayi tuba na shi sakawan malai ya ce alghasu was sarika shi yayi satani ko yayi sakawa shi samu shi ya kwace abin wani ne shi yayi tuba shi na shi daban ya maida abin ne kwace wurin wanda ya kwace sannan Allah ya karbi tuba yana cikin shurutu tauba wanda yayi sata abin ya koma da kudi yayi ne shine yaran sakawa suka tambaye mu wai mu ke wazin sakawa sun yi tuba in ya yi tuba bai san baturin ba ya manta da clientin shi ya zai yi na ce yadda ka yi ka saka ka yi ka tura ko dai ka tura ma baturin kudin shi wallahi wannan ba kamar wa shi wanda ka sata ko ka kwace ma wani ko ka yi tuba tuban bai shiga she ka mai da abin mai shi ka bashi sannan allai karbi tubanka amma bet ko caca wannan kudi an baka ne in kai tuba kai ka amfani da kudi saboda tubanka ya share laifinka na jiya kamar yadda musulunci ke share laifin kahuri ina fata gane in dai mai shi yayi tuba keno muna ba da jawabi saboda ka taba taba wani kurjin shi Allah ka ji tausayin mu shi yasa Cata haramun ni. amma musulmi ya samu kanshi ya yi ya yi tuba har dai kuma yayi tuba akwai wani arzikin annun shi to wanda ya yi sata wanda in ya sata ne shaido ki wannan kudin satan ko sakawan ya yi tafiya ya wuce america abin da ake neman wurin shi ko yana business har yanzu abin ya zama arziki da yawa abin da ake neman wurin shi ne bayan an gaya mai satan haramu ni sakawa haramu ni jahannama ni yayi tuba mu muna son yayi tuba ne ba mu son ya gudu ya shiga daji ba mu baka so ituba ituba wallahi komin sakawanka komin satanka komin cacanka komin zinanka komin girman kanka da, da kashe mutanenka ke da kai tuba kamin ka mutu kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim annabi ga yamma mutane wanda suka yi ba hat sun yi shi too much la taknatu min rahmatillah kasu kasu lose hope kamar ni na ya yafe musu inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a na yafe komi inda yayi tuba saboda innahu huwal ghafurur rahim amma abinda muke fadi wa in ya bude da kudin business ya cire uwa in ya sata $10,000 $100,000 ya sata sanne bar ya tuba ya fara ne ina aiki da shi yanzu kudi ya zo da yawa nashi ne ya cire 100,000 dollars sai mi i ba wanda ya sata kudin shi in dai lokacin value kudin yi mi ya fadi inda yanzu ne da ya fi ya calculate value nan na current one ya ba mai shi sauran kudin nashi ne bayan tuba erika amma malam in dai haka ne simple na shi mun shiga cikin caca in mun yi mu yi tuba maka da lafiya ubangijin mu Allah na duba niyyanka muna batun wanda Allah ya jarabce shi da tata muna ce yayi tuba in yayi tuba da shi muke idan na gan jawabi kenan ubangijin mu Allah ka fahimtar da mu wanda ya tambaya wai eh ya ya yus ya ya yus giya yayi magani da shi jikin shi ba lafiya ya je ko ina bai san magani ba she ya samu wani magani da ke karban shi kadan kadan wurin mai bakin magani a mai shi mai sallah to amma abin da yake so ya gane ni yanzu haka mai maganin nan ya kone shi kamar ya sai giya shi da kanshi ya sai giya ko ya mix da maganin nan ya sha yake tambayan wai ya yi sai giya ya gama da maganin yana sha saboda ya warke a jawabin ka baka ya kai aka nan domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma su ila anil khamr tusna dawa'a an tambaye annabi annabi shi yasa giya full giya ya ya zama maganin wani annabi ce a'a amma innahu da wa laysa dawa annabi ce giyan ma ciwo ne <laughs> shi da kashi ciwo ne ba lafiya bane sannan annabi ya ce ma anzalallahu da'an illa wa lahu dawa Allah bai taba soko da wani ciwo cikin duniya ba fashe ya kawo magani Allah bai sa Allah bai sa Allah bai sa lafiyanka cikin mi Allah bai sa lafiyanka cikin haramu kuma ya ce ka yi amma ku ji da kyau wannan bai nuna kamar kowane magani za ka sha na drugstore ko hospital ko allura na zai ma kana son ka read ka gane kamar percentage akwai wani alcohol ba wani magani sha ko alcohol duwa ya suna magani cikin english ah, ah, ah, ba ku ji english Allah drugs drugs drag wani ni drugs drug eh ba suna magani kenan mana nace magungunan na ake yi na duka paracetamol menene duka wannan ana sa akwai koke cikin yana cikin gane nan kamfanin da ke yin magani su gwamnati ya allow su su kawo koke gane amma duwa wani limit aka ba su wasu na ciki amma magana na shine ne ya yi a baka magani ko manka shekari da magani a komi ako alcohol ciki ako eh, eh, wani nama ako cocaine kadan ciki ako giya kadan ciki kaka ce malin razaki ya ce wannan ka sha ka samu lafiyan jikinka ba wannan wanda giya aka a ina gwada akwai magani ba giya ciki magunan suke akwai ina gwada jama'a kuma mu yi bayani da kyau a ta yogurt ma ko wani percentage kamar akwai percentage ya ciki mu muna zaune alhuda ni da malami na malam ado Allah ya bashi lafiya Allah ya kara mai lafiya ni da malami na malam ado da doktoru bashir muna zaune muna zaune daga alhuda sai wata yariya tana lego tana research ta zo bincike tana research batun halal cikin bincikenta ce ta kawo takarda wanda take neman malumma kuma su yi magana kai kamin ta zana wannan eh, sunan shi takadanta eh, na, na, na ta sai ta bullukan mu malumma ta sami mu duka wuri sai ta gwada madukturu bashir ga takadan da muke amfani da shi cikin zango kuma dukan na cikin bincikenta ta ga kamar duka in ma giya kadan na cikin ko kuwa akwai ruwan alade kadan mai alade kadan ciki na ransu da Allah bin na yariyan kada ba mu ci abinci da aka fara duba da ba mu ci abinci magi ko ta kawo magi yogurt eh abin da ake zabki ma ake da shi fulo ce duka akwai wani abu kadan kadan kadan ciki ya ce duba abu ya bari wannan reset mun ci mun sha domin a tagiya ma Allah ya tabbata yana da mu Allah ya tabbata akwai amfani amma cutan shi na da yawa amfanin shi kaddan na sha ka sa cikin magani aka yi maka tablet amma kamar ka sai giya ka mix da wani koko a wannan muka ce haramun amma wanda ka gan cikin magani ko kaka ri kada in doctor ya baka magani kaka ri sha Allah ya baka lafiya Allah ka ji tausayin mu kuskure mu Allah ka yafe muna ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي hasana حسنه وقنا عذاب النار امين سبحان ربك yau na tayi kai na ban sun ku tayi